Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin ma a Alfa Rediyo sai kuma ta intanet a voahausa.com. Masu gabatarwa Hafsat bada ɗan mai tare da ni Safinatu Sada Sodangi. Masu sauraro a yau Juma'a 17 ga watan Nuwambar shekarar 2017 kama kowace rana da muke magana akan al'ada da shakatawa a yau mun samu bakuncin farfesa Uba Ali Muhammad. malami a wata makaranta da ta shahara wajen koyar da horar da mutane game da harkokin da suka shafi yawon shakatawa a gandare ta kasar kamaru na akan amurka tunanin dukkan wanda yake kasan ƙetare eh. amurka na murdiya tana danniya ita ne take kawo yaƙe-yaƙe ita ne take kawo rashin ko kuma rashin jituwa tsakanin jama'a da na zo na gani kuma shi na gaba haka ba ne kai ni na yaba ma amirkawa ba dama mu Malam Sahabu Imam Aliyu ya tattauna da wannan bako namu wanda ya kawo mana ziyara a nan ofishinmu da ke Washington. yanzu ga hirar da Malam Sahabu Imam Aliyu suka yi da baƙonmu Farfesa Uba Adamu inda suka tattauna muhimman abubuwa. Jama'a masu aro assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku cikin shirye-shiryen wannan sashen Hausa na murya Amurka ina farin cikin shaida muku na tare da babban bako Farfesa Uba Ali Muhammad malami a kwaleji na musamman da ake kira AHT Semak da ke Gaudare makaranta ce da ta shahara wajen wato koyarwa ko kuma horar da mutane game da harkokin da suka shafi yawon shakatawa. Farfesa Uba barka ka da zuwa cikin shirye-shiryen. A gafarta. Eh barka ka da zuwa. Gafarta. Madalla. Farfesa me kawo ka Amurka? Eh, na zo hutu Amerika. To, to, to, to, Allah eh, sarki. Eh, hutu ne Allah ya kawo ni nan. Wannan ne ka na farko ko ka taba zuwa? Kai ban taba zuwa ba. Wannan ne zuwa na ne farko. To, to, to. To, eh. um, ina da ina ka je tun da ka zo? E tun da na zo na je Virginia ta yamma. Ok. Na je Virginia domin a Virginia a Dallas. Eh, na Dallas sauka. Airport ka sauka. Yeah, International Airport, na sauka. Na zo nan DC. To. Na je New York. To. eh a virginia ta yamma na je birnin charlestown ok e, duk na tafi to to to to eh, na manta na manta na je new jersey to to to eh, na je kuma Baltimore. To, sai ka yi yawo sosai, ka je Maryland. <laughs> na, a Maryland nake da zama. kake da zama. to, to, to. A Silver Spring. Silver Spring kake? Ba shakka. To, maraba. Yawwa. farfesa ya kaga amurka a ni na ga abin mamaki a amurka me baka mamaki abin da ya bani mamaki wato ban tuna cewa amurka an ci gaba yanda na zo na ganin nan ba kamar a wani fanni wani dukkan barnin da na duba shi na ga an ci gaba to e wato she abin din ya sa na yi tunani mm. ya aka yi kasashenmu mu duk ƙoƙari da gugurmayan da muke yi ba mu ci gaba wato yanzu akan wannan nake tunani nake nazari domin dukkan barnin rayuwa a cikin ƙasan nan an ci gaba har rayuwan yau da kullum inda za ka je ka ga mutane su yi maka murmushi idi su gaishe ka idi eh, su baka hanya wato abin da daɗi menene tunaninka game da amurka kafin ka zo da kuma yanzu da ka ganta menene canji a tunaninka a tunanina akan amirka tunanin dukkan wanda yake kasan ƙetare ne hey. Eh. na murdiya tana danniya ita ne take kawo yaƙe-yaƙe ita ne take kawo rashin saduwa eh, ko kuma rashin jituwa tsakanin jama'a to mun ji Trump ya yi sarauta ana hayaniya sarautan shi ba daɗi da na zo na gani kuma shi na gaba haka ba ne to mm. ya amurka ya kaga amurkawa kai ni na yaba ma amurkawa ba dama to eh na na yi tunani domin zan ba da ɗan misali hmm. na rinka karantawa a jaridu domin yau ya yi shekara musaka kaman talatin da biyar hmm. ina da kawuna suleimanu korau shine da ɗan majalisar dokoki a garinmu hmm. to yana sayan jarida duk inda jarida take shi saya ya kawo garinmu to lokacin mu mun zo mun shiga secondary wannan misali nake baka mm. to ‘ya'yan eh, shi wato yuna idan ya karanta shi ya ɗauka ya zuba ɗakin su to su ba su son karantawa ni kuma shi da na gane to shi na rinka bin su dukkan jarida in ya fito daga ɗakin shi in ya kawo zan karanta to a cikin irin karance karancen har na saba na shiga jami'a na soma aiki na rinka jin batun makabartan Arlington. Arlington, eh, Arlington eh, eh, Cemetery eh, inda ake aka binne shugabannin kasashe da manyan sojoji mm. Eh, har da shugaba Kennedy eh. da matan shi Shaki. To wato shi na ce zan je in ga wannan makabartan shi aka kai ne. Mm, wato misali nake bayarwa. Eh, shi na saka kaman makarbarta ne a garinmu inda za ka je ka tambaya a wai ne kam ta ina yake kunci a ce maka yana kunci ta dama duk duk duk inda za ka tsaya shi ka hanga a ce maka ga kabarin wato shi na je na ga wannan makarantar din gari guda ne makabartar makabartar wata duniya ce eh, musamman wata duniya ce musamman to da na je can wato eh, kaman a hausance zan baka dariya shi ce she na bata <laughs> eh, eh, a makabartan to <laughs> eh. ina zan bi tun da gari guda ne yanki yanki bangare bangare anguwa anguwa shashi shashi she na ce musu to tun da haka ne na zo na ga kofar makabarta <laughs> na hango eh, <laughs> kabaruruka <laughs> na ga ado ruwa na wasa da makamantansu to na koma eh, shirin da Allah ya sake kawo ni batun ga inda waina ya kwanta ne bai kwanta ba ka ce kai wannan she kayi ne na ce to yanzu ka na jin ɗari eh bari eh, koma shirya. she na shirya inda na gani amma na hangi kofan makabartan na je na shiga na hangi garin na'am yawa to misali ne eh. wato ko menene da girma nan uh, a faransance kan ce gigantisme wato ba a karamin abu mm. gigantic ta eh, duk yawa dukkan abin da ka tuna a nan shi yana da girma shi na je central park a new eh, york e. E. central park na na saka kaman dan bangare ne da da firanni da abinan to da na je kofan idan aka ce mini mel kaza ne na ce to kenan na ga kofan <laughs> na koma eh, ah, shi eh, na shirya ba zan iya wannan ɗarin ba <laughs> to wato wannan nan mm. shi kasashen afirka ina kiran jama'a mu koya kwarai da gaske kwa bukoya wannan magana ce mai mahimmanci hafsat na karatu gaskiya ni ma abin da na fi gani mai mahimmanci a ciki shine yadda ya ce karatun nan eh. kin san karatu ba wai jarida kaɗai ba mm. komai duk abin da ka gani a rubuce kawai ka karanta saboda yawanci mm. za ga akwai ilimi a ciki kwarai da gaske irin su littattafai mm. irin koma dai a intanet ne mutum wato yanar gizo mutum zai iya buɗewa ya duba so akwai wani wata magana da aka ce in dai mutum yana neman ilimi to ya duba cikin littafi saboda duk abin da yake na ilimi yana nan a rubuce wanda yake da wanda ya wuce da wanda yake yanzu duk suna nan a rubuce so gaskiya yana da mahimmanci sosai a cikin kuma karatun ma ni sai in gani Hafsat ba wai na jarida kaɗai ba ko jin mm. labarai ba shi bane kin kamar shi yanzu magana da yace tun yana yaro yake tunanin wannan Arlington eh, Cemetery wurin da ake rufe manyan mutane da eh, yace tun yana yaro yake ta sai gashi kin Allah ya kawo shi ya zo ya gani kuma da ya zo sai ya ga ba yadda yake ta ba haka take ba so karatu ba wai na jarida kaɗai ba ma ko littattafai hakanan duk abin da ka gani ka karanta wani ilimi ne na daban kake samu a rayuwa to Allah ya bamu ikon yin shi eh. to Hafsat to yanzu bari mu dan shakata da wannan kafin mu ci gaban hirar tasu mm. Hafsat yanzu bari mu koma ga ci gaban tattaunawa ta saboda ba gamawa muka yi ba tsinkiya eh, muka yi saboda mu dan shakata. Farfesa kaga Amurka kaga yadda take kuma kaga ka taso daga Afirka ka san hali da muke ciki a tunaninka menene matsalar da ke hana mu ci gaba? Eh, matsalar da ke hana mu ci gaban nan? na rubuta shi a shashi na na facebook mm. matsalan da yake hana mu ci gaba abu biyu ne na farko ba mu da fusaha da gane mayar da ko menene a hukumance duk abin da muke yi a afirka idan aka ce maka hukuma ta shiga wato she mu saka kan abin ya ɓaci ne ko kuma hukuma ta zo rusawa ne ta zo ɓatawa ne ta zo zalumta ne to wato wannan nan babban matsala ne domin na je kona eh, tyson's corner eh, eh. na je na ga fatirai aka ce mini duk dukkan fatiran nan wannan gari guda ne ana karɓan haraji to ka tuna yanzu idan ka ɗauki birni kaman a yawunde ko a duwala ko a kano ko a lagos a cikin babban kasuwa mutum nawa ne ke biyan haraji to wannan babban matsala ne matsala na biyu ya shafi shi wannan abin da nake fada batun dukiyan jama'a dukiyan jama'an nan mu mun saka a kan kuɗi in gwamnati ne kuɗin banza ne ko kuwa ka zo in ka shiga in za ka iya ɗiba she ka handame ka tafi tun da kuɗin banza ne kuɗin da yake zaune ne to wato a nan haka she na gaba haka ba ne eh, a nan in ka taɓa kuɗin gwamnati in ka taɓa kuɗin gwamnati shine eh, a gida yan uwana suna gaya mini eh. a kai hankali domin in ka yadda ɗan takarda a'a eh, za a ci tara na dola ɗari biyar ne ne? ɗari biyu zuwa sama ɗari biyu zuwa sama shine to shine na ce wannan ai kudin gujiri na ma bai kai ɗari biyar ɗin ba <laughs> da me zan biya in biya da shekaru na to wato wannan ne yake hana mu ci gaba To, me yasa aka shiga wannan yanayi na rashin mutunta hukuma da kuma hukuma ta kasance a zaluma ko mutane 'yan ƙasa suna kallon hukuma a zaman a zaluma? Me ya kai ga haka? E, ni ina gani ɓaci muka yi. Oh. E, ɓaci <clears throat> mutanen Afirka suka yi, domin idan ka duba da a tsarinmu. Na gargajiya e. ba a taba dukiyan ko mamaci ba ko shi zo ya mutu a wajen ku dukiyan shi nan shi ana ajiye da shi ko kara ba a taɓawa shirin da yan uwan shi suka zo su su karba ko kuma a sa a baitul mali hukuma eh, ko kuma a sa a baitul malin hukuma in bai da kowa in bai da kowa voilà ba ba a taba dukiyan mutum dukiyan mutum nan wato kaman sakre wato sakre nan ana numi ana zama eh, baya tabuwa baya tabuwa haram akwai haramu eh, haramun ne ka ne ka taba to wato da muka yi ko mulkin mallaka ne zo ya sanja mu mu da karin abin duniya profesa ko ba mulkin mallaka waɗanda suka karbi mulki kamar misali a kasa kamar Najeriya na san kuma haka watakila abin yake kamaru shugabannin nan da suka mutu ba su da komai. ba shakka to me ya faru daga bayan su zuwa yanzu shine nake faɗa nace ɓaci muka yi domin bayan mulkin mallakan nan ba za mu iya ɓaci shi garin ba. Muna ɓaci a hankali ne e sannu a hankali har muka je muka gama lalacewa kwata-kwata. Yau kowane ne ya saka burin abin duniya zuciya. Shi a ce maka minista kaza ko shugaban karamin hukuma kaza ko wani harshen soja kaza ya saci abin da je kasafin kuɗin ƙasa. ko jiha guda me za ka yi da shi to wannan ni na saka kan ɓaci muka yi she mu lura kuma mu gane mun ɓaci mu gyara kanmu wacce rawa ƙasashen yammacin duniya suke takawa wajen ɓacinmu akwai wani abin da suke yi da yake sa muke ɓaci akwai wani karin a'a akwai wani karin magana a faransance eh. ana cewa nul ne sa propre turpitude wato idan kai abin kunya ba za ka taɓa yadda wannan abin kunya ba ne e. E, ni a gani na batun cewa ƙasashe ne suka ɓata mu bata taso ba eh domin yanzu she mu sake mu juya tambayan da kai nan mu ce wa'annan tun da su suna gyarewa ya gyara su mu ne za mu gyara kanmu mu ne kuma za mu ɓata kanmu batun ƙasashen ƙetare maganan bai taso ba domin yanzu a kamaru a najeriya da sauran ƙasashe an handami dukiya an je an zuba a yau dukiyan da ake ɗiba ake sata a je a zuban nan ai ba a sallama mutum ne je ɗauka je zuba account idan in ya zuba su kuma suna da shara'unsu suna da tsarukansu ba a tafiya a fitar hakan nan ba za a ce su ne suka ce ɗibi dukiyan nan ka kawo mana ba me mun ɗiba mun kai me ya kai dukiyan can to Allah ya sawaƙe Allah kuma ya ba mu ikon gyarawa saboda wannan magana da yi na cewa yanzu sai ka ga mutum ɗaya ya ɗauki kuɗin da za su iya ci da wata ƙasa ko za su iya ci da wani garin ko za su iya taimaka ma wata wani gari ma su samu aikin yi su samu amma sai mutum ɗaya ya ɗauka daga shi sai 'ya'yan shi wannan wani abu magana ce da ya mai muhimmanci kuma wai ba amma najeriya ba ne kaɗai eh, a ko ina haka na faruwa wanda shine yanzu nake gani hafsat da yake ta sa al'adunmu da abu da zamantakewarmu da komai ma ya canza ki lura da wani abu yanzu zaki ga ko aure yanzu da ake yi za ga mutum yanzu bai zuwa gidan talaka ya aure to aikin san abin ne yadda yake cewa mun bacin da gaske mun baci ya kamata yanzu matasa su duba su san cewa akwai akwai wa'ensu abubuwan ba wai lallai sai abin duniya ba kin ga da mm. ake cewa manya wasu suna daukan kuɗi wanda yake na gwamnati su tafi da shi wani guri kin ga yanzu tunda matasa sun gane sun san cewa ana yin hakan mm. tunda kuma yanzu ana cewa ya kamata a ce mulki ana saka matasa a cikin in suka shiga ya kamata su kuma sai su gyara mm. su gyara wannan abin tunda sun san illar abin sun san me yake yi wa al'umma mm. bai kamata kowa in ya shiga maimakon ya wakilci al'umma sai ya wakilci kanshi shi kadai mutum tunda wakilta kan suke yi su kadai man tunda ɗiba suke yi zancen auren kuma da kika yi kin shi ma haka ne saboda kawai yadda da ya ce in ne an ɓaci gaba ɗaya gaskiya an ɓaci ya kamata da kai wata kawata da muke magana take ce min wai kin manta da yadda ake sai ki ga aure baka duba wai diyawa ne ko wani mai kuɗi kullum kai dattakon gidansu da mutuncin gidansu kake duba sai ka ga mai kuɗi ɗan babban gida ya je gidan talakawa ya yi aure har tana bani um, wannan tana bani misalai da gidajen da ada irin kiga wance da wance da yanzu shekara talatin da yin aure mm. shekara arba'in da ya aure shiga su ɗan babban gida ne yake zuwa ya aure ɗan ƙaramin gida amma yanzu in kin lura hafsa zamanin da ake ciki yanzu dan babban gida dan babban gida to su abin da ba sa dubawa shine za ki ga yawanci dan babban gida ce shi sai babban gida baya son ya je kuma idan ba ya je gurin wacce bata kai shin ba Aikin kin ga ba zai taimaka wasu su ma su taso ba ko mm. kuma sai ga wani abun kwadayi ne shi ma yana son ya fi haka sai ga kuma a zo a kashe miliyoyi a yi auren a zo kuma a yi al'umma da su ya mutu gabaki daya so gaskiya shi ma wannan wani abu mm. ne da ya kamata a ce a duba a gani aure a duba mutunci a duba dattako a duba dan ni ina faɗi na ce ni ina da ɗa ba zai je gidan sai na duba gidan da zai aure sai na darje na ci na <laughs> kuma ba kin ga wannan ma wani abu ne saboda gaskiya kamata iyaye su fita daga harka auren su eh <laughs> to Allah ya ba mu sa'a Allah ya sa mu gyara to yanzu Hafsat bari mu ji ƙarar shahirar tasu to <laughs> farfesa kana aiki ko kana koyarwa a jami'a wacce take mai da hankali ga harkar yawon bude ido ba shakka a rashin ilimi na game da wannan abin sai na ga kamar mu a afirka eh. mun fi damuwa mu zo kasar turai amma ba mu san mu ba mm, eh, me yasa harkar yawon bude ido a afirka bai da tasiri kamar yadda yake a kasashen turai e wato wannan nan duk ya shafi irin tsarin da muka sassaka da ya shafi wannan wannan dukkan kullum a karantarwa ina gaya ma na. zan mm. ɗauki misali yau kaman ƙasan tanzania mm. ko kenya ko ma maroko mm. ko tunisia ƙasashen na shi ya zamana yawon bude ido ne farkon abin da yake shigo musu da dukiya shine karfin tattalin arzikinsu to wato yau idan ka duba irin matsalan da wannan bangare yake da shi ya shafi matsalolinmu na yau da kullum ba hanya ba tsaro babu manyan otel-otel da makamantansu babu wani tsari mai kyau to amma me yasa su 'yan afirka kansu yanzu waɗannan wurare da kai misali da su eh. turawa ke tashi haka dai su je su yawon bude ido a waɗannan wurare eh. amma ni dan afirka ban san ma wuraren nan suna nan ba sai duk rawan jikina ina so eh. zo amurka ko in tafi ingila ko in je kasashen turai ni na san abin da ya sa haka to abin da ya sa haka wato maimakon domin yanzu duk inda na je a amurkan nan mm. ko fadan shugabar ƙasa ko capital a nan haka kaga ba nisa da mm, na da eh, kuna eh. yanzu ko eh, a kofan <coughs> voa za ka samu 'yan amurka diwa sun zo su kalli wannan waje to kai bako she zamana ba baki da yawa 'yan ƙasan ne eh, ran juma'a ne na je fadan shugaban ƙasa na eh, eh. she na saka gare da hula da hausa na sajan na bukar zani masallaci ne na biya ta fadan shugaban kasa hmm. dukkan su tun da 'yan amerika ne eh. shi suka zo suka tabaibaye ni suna ta yi mini murmushi masu dan kuzari su zo har gefe na su gaishe ni do Allah daga ina ka zo kai wannan ka burge da makamantansu don 'yan ƙasan ne to wato wannan nan duk ya shafi tsari a tsari yanda muka saka mun saka kasashenmu nan ba mu kai komai ba mun saka mu nan ba komai mun saka mu nan shirmen banza ne shi muka saka ƙasashen turawan nan nan ne wato ido duniya nan ne aka ci gaba nan ne za a ji a shakata nan ne dukkan mu saka kamar tsaka-tsakin duniya to duk sha'awan mu she ko satan dukiyan jama'a ne she a sato a zo ko a yi gidaje a nan kowa zuwa yi wasa nan haka dai wannan kuma duk abin da bai cancanta ba ne rashin ganewa ne kuma irin tsarukan da mukan sassaka ne wa'anda ba su taka kara sun kaya ba shirme ne ba da lababu wani abin da kake so ka faɗa da na manta ban tambaye ka ba eh, eh ina so in ce ma al'umman duniya kwata-kwata in Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya yadda za a baza kolin al'adun gargajiyan hausawan kamaru a birnin yawunde ran biyu ga watan disamba karfe goma zuwa karfe wato midi dare sakandare eh. za a baza kofi eh, kolin kayan gargajiya da gine-gine da girke-girke da riguna da kaɗe-kaɗe da raye-raye wato wannan akwai babban kwamiti wanda honorable da majalisar dokoki ali bashir hamadu shine shugabanta <coughs> da sauran mukarabai da jama'a duka za a haɗu dai a nuna al'adunmu na gargajiya domin kada mu manta to shine nake so in gayyaci jama'a don allah mai da hankali duk in an allah ya so ya ran biyu ga watan disamba mu haɗu a birnin yawunde oh. mu zuba kolin al'adun gargajiyan hausawa ka yi magana sutura da yadda turawa suka karɓe ka a fadar shugaban amurka haka dai gashi yadda su suke son kayayyakinmu eh. amma mu ko muna kyamar kayayyakinmu mun fi so mu sa mm. kayan su eh. yanzu ka je makarantun kasashen afirka ko mu ce misali najeriya mm. sai ka dauka kana amurka ne saboda kowa da wandon da ake cewa jeans duk dan makaranta an bai sa jeans ba gani yake kamar shi ba dan makaranta eh, ba bai waye ba ne mm. menene dalili yasa mu muke kyamar kayan kayanmu su kuma suke son abin da mu muke da shi eh wannan nan duk ya shafi tsarin da mukan sassaka don me domin ni na gani kaman shugaba sankara da ya sarauta shi ya hana saka irin wannan kayakin kaman a makarantu ko shugaban ƙasan ghana na farko kurma mm. idan ka gani duk inda jeje zani yakan yafa a al'adunsu na gargajiya wato tun da gwamnatocinmu ba su ƙarfafa wannan ba to shi ne muke gani kuma duk na faɗa ƙasashen turawan nan mun mayar da su gaskiya ne sun ci gaba to mu yadda muke ɗaukan su da waɗanda suka zo da waɗanda ba su zo ba wato mun fifiye eh, su a kansu a eh, kanmu eh. to shi ne ya sa wannan nan muke samun wannan damuwa shi mu mayar da hankali ne mu mayar da hankali da kyau Farfesa Uba Ali Muhammad mun gode ma kwarai da gaske. Kani ne da godiya. Da ka samu lokaci ka mana ziyara a nan sashen eh, Hausa na murya Amurka. Na ji daɗi. Mm. Muna maka fatan alheri muna fatan Allah ya maishe ka gida lafiya. Amina na gode. Allah rufa asiri. Amin amin. Hafsan na ji daɗin wannan hira da farfesan nan saboda kinga daga wata ƙasa yake wadda ba mm. Najeriya ba Kamaru kinga yanzu duk wanda ya ji wannan ya ji hausa da hausa kamar take ya ji shi kan shi eh, yadda shi ma <laughs> al'adarsa take kuma hafsa sai wata magana mai daɗi ta sa kaya ta al'ada ba da mutanenmu yanzu mm. ba su son sa kaya ko in ce matasa yanzu ni na mafi ganin shiga mata gaskiya ni ma dai abin yana bani mamaki kamar yanzu zaki ga su ga in suka saka kayan hausa suna ganin ina ai ba su waye ba ba san abin da duniya take ciki ba eh. kuma ba haka bane ba idan ma suka yi amfani da al'adar su suka fito da ita suka nuna suna suna daraja ta suna ganin kimarta mutane ma sun fi ganin mutunci ni ina ganin kaman ko in ka fita daga inda kake ne kaman kafin ma san al'adar ka al'adar saboda duk wanda ya gani kamar yanzu kin ga anan za mu iya cewa su turawa ba wata wai al'ada ce da su wata mm. wacce za ki ga wata dai aka fi sanin mu da mm. ita ba mm. in su ganka da alkayan al'adun ka sosai sun ma fi waye ma to in ka zo ka saka kaya ka shiga irin su ka saje da su waye ya san da kai waye ya san waye amma kana saka irin wayannan kaya ka ji inda kika je sai an tsayar da ke an tambaye kai kayan nan suna kyau daga ina kike a a kuma kin san wai su irin kaman wannan din mu suke yi kaman burge su muke yi da mu muna da al'ada muna da inda za mu makira kanmu da kuma wa'anda ba su ma san asalin su ba to asali wani abu ne wanda ya kamata mutum ya alfahari da shi idan kana da asali abin alfahari ne kana da asali kuma duk inda ka shiga ka ce ka boye kin kaman wasu wasu kiga wai in suna in suka je kasar waje su ce wasu ba in Najeriya bane ban taba cewa ni ba in Najeriya ba <laughs> ban taba cewa wasu wasu kiga ana cewa wai in Najeriya da an ce sai a ce ba ku da gaskiya na ce a'a zan zan ce ni in Najeriya ce kuma in ban yi rashin gaskiya ba shi zai sa a can cewa duka in Najeriya ba ba gabaki da saboda duk wanda akwai wanda na taba haduwa da shi yake cewa ai an ce yan Najeriya ga halin su ga wai yan Najeriya ba su da kiko kuma ba su da gaskiya yace mm. amma shi saboda ya zauna da yan Najeriya Najeriya ya ce ba haka bane ba ya ce mm. akwai dai marasa gaskiya kamar a kowane abu ne akwai masu gaskiya akwai mara gaskiya ba kamar Hafsat na shiga tasi na sai na shiga da yarinya ta sai direban tasin ya ji ina ma yarinya ta Hausa mm. ai ina ga yayi minti goma yana yana bani shawara kada in sake in bari ta wannan Hausa ta fita daga bakin ta to kin gani wannan ma abin wannan Hausa in tana jin ta ita ce za ta zama daban mm-hmm. kuma sai na yadda da shi ya dinga bani misalai saboda akwai wayansu yaran da zaki ga an haife su anan amma ba sa jin Hausa ba sa yin mm. komai kuma wai Hausawa yanzu a Najeriya da akwai wanda ba su yi ma ƴaƴan su Hausa haba ai wannan gaskiya ba abun <laughs> Allah ya kyauta To duka duka annan muka kawo karshen shirin namu na yau yanzu a madadin Hafsat Bello dan mai soro da Daniel Brown da ya hada mana sauti da kuma injiniyan mu na yau sai ni safina ta sada so dangi da nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc